يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah yau sha shi daga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1443 wanda ya yi daidai da sha bakwai ga watan afrilu shekara 2022 miladiya yau bisa kaddarawar ubangiji da taimakonsa mun hada cikin wannan wuri mai albarka mai suna masjid halima binti muhammad bello da ke wannan gari na babbar saura allah ya mata rahma domin gabatar da karatu da sauraren karatu daga bakin maluma kamar yadda muka saba muka fara tun farkon satin farko na wannan wata mai albarka a yau insha Allah kamar yadda aka samu sanarwa mun samu bakuncin a sheikh muhammad nasir abubakar almadani wanda yake ne limamin masallacin salamatu da ke unguwan ma'azu a nan jihar kaduna wanda zai gabatar mana da ainihin maudu'i mai taken wace ce mace a musulunci wace ce mace a musulunci ne musulunci ya tana damban mace ne musulunci yawa mace masu ƙara jin suna kare mace daga shi kare ta suke yi ko ko tunzira ta take yi tunzira ta suke yi domin ta biya rima a sha kiɗa su kai ta wuta tsindin ta taya su zama da izinin Allah na san malam ya tsakiriya tsaf don ya gabatar mana da wannan makala mai ainihin mahimmanci nan, wannan zama in sha Allahu zai samu jagorancin ɗaya daga cikin malamanmu kuma iyaye a garin Kaduna wanda ke babban malami a tsangayar kula da lafiyan dabbobi kuma ma'aikacin asibitin jami'ar Ahmadu Bello ta zariya wanda shi zai jagoranci wannan zama insha Allah a matsayin ciyaman kenan ina farin cikin kiran Dr. Bala Usman فلتفضل Maskura. malam ɗaya daga cikin malamanmu ne masu ba mu ainihin wannan addini gudunmawa ta kowane hanya wa mutanen da suke unguwar kanawa unguwar shanu abafa unguwar dusa badarawa malali hayin banki rafin guza kusan tudun wada gari kasuwa cikin gari sun san wane ne dakta da irin gudunmawar da gudunmawar da yake bayarwa a cikin al'umma muna fata Allah ya kara mu rayuwa albarka ya kuma kara lafiya a kai tsaye zan mika abun magana gare shi domin ya gabatar mana da malam ya kuma gabatar mana da ainihin yadda tsarin zama zai kasance insha Allah na'am assalamu alaikum أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة muna ƙara jaddada godiya da yabo da jinjina ga Allah subhanahu wata'ala da mai iko akan kowa da komai wadda ya tara mu a wannan masallaci mai tarin albarka masjidu halimatu bintu muhammad bello da ke wannan santa ta sunna santa a yankin babbar saura da ke new millennium city a kaduna saboda mu halarci ɗaya daga cikin mahadarori da wannan santa take gudanarwa yau cikin ikon Allah shi ne zai zama muhadara ta biyar a wannan wata mai alfarma na ramadan na shekarar Dubu ɗaya da uku, wadda ya daidai da um, sha shida ga watan hudu shekarar biyu miladiyya kuma alhamdulillah Allah cikin ikonsa ya kaddari in zo ni na yi kwaɗa in zo ne in zama mai sauraro sai Allah ya kaddari kuma aka ce a'a sai dai ma in shugabanci zaman to gaskiya ban taba samun kaina a wannan wuri ba bilhassali ma ban shigo anguwan nan ba sai a yau kuma da na shigo sai na samu gamsuwa wadda ba shi da iyaka gaskiya dole ne in mori wannan dama in jaddada addu'a da fatan alkhairi ga dukkan wanda suka ba da gudumawa daga sama har kasa babba da yaro wadda kiraye da wadda Allah ya karɓi ransa don asasa wannan santa da masallaci Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya kai lada gare su wadda ba sa raye ga kabarin su wadda suke raye kuma Allah ya kara rayuwa albarka kuma ya sa a mizani ya raye zira ah, alhamdulillah wannan muhadara kamar da aka faɗa maudu'i ne mai muhimmanci sosai wace ce mace a musulunci maudu'i ne mai muhimmanci sosai saboda haka nake kira gare mu baki ɗayan mu mu saurara da kunnen basira mu ji abinda malam yake tafi da shi wanda zai ilmantar da mu akan wannan mawduyi sannan kuma yayin da muke saurara da Allah mu kasance mu natsu mu ba da cikakken natsuwa ba da hayaniya ba ba da surutu ba don saboda mu fa'idanci sosai bilhassa lima ya kamata ne mu sa wayoyinmu a cikin silence wato mu ɗauke muryoyinsu saboda mu samu cikakken natsuwa ƙari kuma kun ga dai alama ya nuna duka cewa ana recording ana ɗaukan wannan bayanai na karatun na wannan muhadara za a yada wa duniya saboda haka ya kamata mu da muka zo mu tabbatar cewa mun ba da ƙofa ga wadda ba sa nan ma ko kuma za su saurara ko a yanzu da ake yi ko daga baya su ma su fa'idantu kamar yadda muke fa'idantuwa insha Allah sannan kuma insha Allah wannan babban maudu'i mai girma sai Allah ya kaddare mu ya mana albarka da samun kuma babban malami mai girma wadda zai mana wannan jagoranci don gudanar da wannan maudu'i shi ne a Sheikh Muhammad Nasir Abubakar muna fata Allah ya ƙara rayuwa albarka Allah ya ƙara ilimi Allah ya ƙara kuma tsoron Allah muna kuma addu'a yayin da ya tashi gabatarwa Allah ya sauwaka masa hanyar ya isar da dukkan sakonnin da ya kamata ya je duk inda ya kamata kan wannan maudu'i sha Allah muna fata malam zai tattauna akan wannan maudu'i na kimanin awa ɗaya da rabi bayan nan za a ba da dama a sa'ayi a ansa tambayoyi musamman wanda suka shafi wannan maudu'i muna fatan za a gabatar da takaddu wanda yake da tambaya ya rubuta don ya turo gaba saboda a tantance a karanta malam insha Allah ya ansa mana sannan daga baya muka yi wannan to in Allah ya yarda sai mu yi ban kwana kuma saurari sati mai zuwa kuma tun yanzu nake kwadaita mana in Allah ya kai mu sati mai zuwa akwai akwai wata maudu'ir kuma duk wanda yake da dama to ya isar da sakon ga sauran al'umma da wataƙila ba su samu zuwa yau ba domin na sati mai zuwa da zai zama na ƙarshe su ma su ƙara fa'idantuwa muna fata Allah ya mana jagora ah, sannan kuma in Allah da don in takaita zan ba da dama ga malam ya gabatar mana da maudu'in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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد آه يو لهدي شاشدا قوة رمضان bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1443 wanda yayi daidai da 17 ga watan huɗu. shekara ta da ashirin biyu. muna godiya ga Allah mai girma da buwaya wanda ya mana wannan baiwa da wannan ni'ima ta tattaruwa a cikin wannan masallaci ko wannan markaz mai albarka muna fata Allah maɗaukacin sarki ya sa haɗuwar mu ta zamanto sababi daga cikin sababba na samun aljanna gare mu gabaci ɗaya ranar alkiyama muna roƙon Allah mai girma da buwaya ya yi albarka ga duk wanda yake da hannu a assasa wannan wuri mai albarka ya kuma sa albarka a rayuwar shi da zuriyar shi ga baki ɗaya waɗanda suka rasu daga cikinsu Allah maɗaukacin sarki ya gafarta musu ya sanya wannan rasuwar ta zama alkhairi gare su duniya da lahira abubuwan da suka bari kuma bayan a bayan mutuwarsu Allah ya musu albarka Allah ya tsare su da tsarewar shi ya sa su jinu su taso akan hanya da Allah yake so ya yarda da ita lallai dokta ya yi magana dangane da wannan mawdu'i da kuma mahimmancin shi idan ana tattaunawa a wannan mawdu'in cewa wace ce mace a musulunci to wannan yana da bangarori guda biyu da ya kamata mutum ya kalla bangare na farko Shi ne ɓangaren menene dalilin ɗaukan wannan mawuzo'in a irin wannan lokacin ɓangare na biyu kuma wanda shi shine asasin mawuzo'in shine menene musulunci ya tattala ko kuma menene matsayi da musulunci ya aje mace a wannan gabar ɓangare na farko abin da ya shafi muhimmancin wannan mawuzo'in da kuma menene dalilin ɗaukar wannan mawuzo'in a wannan lokacin abu ne wanda bai buƙatar wani tsawaitawa bai buƙatar dogon bayani ga duk wanda yake rayuwa a irin waɗannan zamanan da muke ciki yana ganin irin abubuwan da suke faruwa da kuma irin maganganu da mutane suke faɗa dangane da matsayin mace da kuma dangane da addini da alaƙar addini da mace wasu suna sukan addinin suna ganin cewa addinin bai kula da mace ba bai ba ta haƙƙin da ya kamata a ba ta ba ko kuma ya tauye mata haƙƙoƙinta ya zalunce ta a wasu ɓangarori na rayuwa waɗansu kuma suna kallon cewa a'a shari'ar musulunci ce da dokokin addinin an kawo abubuwan da za su zama kamar akwai nau'in takurawa da tsanantawa don gane da abin da ya shafi jinsi na mace to amma ga duk wanda ya tsaya ya kalli matsayin musulunci don gane da mace ba shi da buƙatar sai an zo an warware mai wannan shubahar an nuna mai wannan abin ba haka ba ne? gwargwadon yadda mutum ya jahilci matsayin musulunci ga mace gwargwadon yadda zai iya faɗawa cikin wannan tarkon gwargwadon kuma yadda ya san abin da musulunci ya tattara dangane da mace gwargwadon yadda zai iya kare kan shi ya kubuta daga fadawa cikin wannan tarkon da haka yana daga cikin abin da yake nuna mahimmancin wannan shi shine mawdu'i ne wanda zai kare ma mutum aqidar shi ya kare mai addinin shi ya hana shi fadawa cikin wancan tarkon da makiya addini suke kafawa suna farautar mutane maza da mata suna fadawa ciki wanda kuma fadawa cikin wannan tarkon yana nufin watsi da addinin Allah ko kuma jin haushi da ɗaukan addinin Allah ɗin cewa akwai wani nau'i na zalunci da kuma tuhumar shari'ar wanda wannan kai tsaye ridda ne da fita daga cikin addini. Mace a musulunci abokiyar zama ce abokiyar rayuwa abokiyar mu'amala ta namiji rayuwar namiji ba za ta yiwu ba ba tare da mace ba kamar yadda rayuwar mace ba za ta yiwu ba ba tare da namiji ba shi yasa za mu ga a cikin alƙur'ani yadda Allah yake magana da maza haka kuma Allah maɗaukacin sarki yake magana da mata hukunce-hukuncen da aka kawo a cikin alƙur'ani hukunce-hukunce ne wanda da maza da mata gaba ɗaya sun shiga ciki duk da cewa Allah maɗaukacin sarki ya keɓanta mata ya kawo musu wasu hukunce-hukunce na musamman saboda nuna mahimmancinsu da nuna kulawa gare su don haka bayan hukunce-hukuncen shari'a gaba ɗaya a ƙur'ani ya shafi maza da mata sannan kuma an keɓanta mata da waɗansu hukunce-hukunce na musamman an keɓance su da wasu haƙoƙi na musamman wanda maza ba sa tarayya da su a cikin waɗannan haƙoƙin. Musulunci ya zo ya ba da kulawa ga mace, kulawa ta haƙiƙa, ya karrama ta, ya ɗaga darajarta, sannan kuma ta zamo a cikin musulunci a wani matsayi wanda yake na kulawa wanda ba a taɓa samun kulawa irin wannan a rayuwar ɗan adam ba. sannan Allah maɗaukacin sarki a cikin musulunci ya ba mu labari cewa a cikin mata ana samun asabi ƙuna sabi ƙuna kamar yadda ake samun asabi ƙuna sabi ƙuna a cikin maza sannan Allah ya ba mu labari a cikin Alƙur'ani a cikin mata ana samun salihan bayi na ƙwarai waliyan Allah kamar yadda ake samu a cikin maza sannan Allah ya ba mu labari a cikin Alƙur'ani. cewa a cikin mata ana samun waɗanda suke zama sun yi fice a wani fanni daga cikin fannoni na addini ko na rayuwa kamar yadda ake samu a cikin maza sannan Allah maɗaukacin sarki ya ba mu labari cewa a cikin mata akwai waɗanda suke zuwa su samar da wani abu a al'ummar duniya wanda da kafin su ba a san da wannan abun ba ya zama su ne sanadin samuwar wannan abin kuma mata ne daga cikin mataye ba maza ba duka wannan labaransu yana nan a cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da littattafai na tarihi na musulunci wanda suka tattaro mana irin waɗannan mawaƙif wanda mata suke tsayuwa a kai wanda Allah maɗaukacin sarki ya datar da su a kan wannan matsayin. mace a musulunci ita ce baiwar Allah wadda idan aka kula da ita aka ba ta tarbiyya aka gudanar da rayuwarta kamar yadda Allah yake so ya yarda to ita ce za ta canza al'umma gaba ɗaya duk wata al'umma wadda kaga mutanen al'ummar sun canza sun zama mutane na haƙiƙa sun zama mutane na gaske to suna buƙatar ya zama a cikinsu an samar da mata ne wayanda suke masu tarbiyya masu tsayuwa da haƙoƙi su ne suke iya ƙyanƙyashe al'umma a sami al'umma ta haƙiƙa duk lokacin da babu mata ingantattu a cikin al'umma to wannan al'umma ba za ta iya fitar da mazaje ingantattu ba ba za ta iya ƙyanƙyashe al'umma ingantacciyar al'umma ba maƙiya addinin Allah sun fahimci wannan saƙon sun fahimci irin matsayin da mace take da shi sun kuma fahimci irin tasirin da mace take da shi wurin canza al'umma ta yadda sun gane cewa duk inda ka ga wani mutum tsayayye na gaske to za ka samu a bayan shi akwai wata mace tsayayya ta gaske duk wani malami na addinin musulunci da ka gani ya shahara ya zama mutum na gaske to ka koma baya za ka ga wacce irin uwa ce ta fitar da wannan malamin duk wani mutum ingantacce mai amfani a al'umma da ka gani a rayuwar mutane to ka koma baya ka bincika ka gani wacce irin uwa ya samu wadda ta ɗora shi akan wannan hanyar ta ɗora shi akan wannan tsarin wannan da suka gane cewa al'umma ba ta zama al'umma ba ta iya ƙyanƙyashe mutane ingantattu sai ta hanyar mace ingantacciya to sai suka gane ba hanyar da za a bi a rusa al'umma sai ta hanyar bin matayen wannan al'ummar a rusa su ya zama mace ce a cikin gida ba ta da tunanin inganta rayuwar ‘ya'yanta’ balle ta kyankyaso ma al'umma abin da zai amfane su a shagaltar da mata da wasu abubuwa daban sai ya zama ‘ya'yan da za a rinka kyankyashewa a cikin al'umma ‘ya'ya ne marasa tarbiyya ‘ya'ya ne marasa manufa ‘ya'ya ne wanda ba su san menene ciwon kansu ba ballantana su san menene ciwon kan al'ummar da suke rayuwa a ciki wannan yasa suka tsaya tsayin daka wurin ganin sai sun fitar da mata daga cikin gidajensu wayanda suka zauna a cikin gidajen kuma sai sun shagaltar da su da abin da zai sa ba za su iya yin wannan aikin ba wanda zai taimake su wurin fitar da al'umma ta kwarai sai a shagaltar da su da kallace-kallace series iri-iri idan an gama wannan a jona wannan da an gama wannan a jona wannan sai ka gama ta a cikin gidanta a zaune ba ta fita amma aƙalla a wuni sai ta ƙarar da awa hudu ko awa biyar wurin bibiyar kallace-kallacen siris iri-iri in an gama wannan a wannan tashar a waccan tashar ana kaza da haka ba ta da lokacin da za ta iya gina ma al'umma irin waɗannan ingantattun 'ya'yan da haka sai tarbiyya ta ta lalacewa al'umma sai ta gurɓata da haka wannan fahimtar da suka yi shi yasa sai suka ga cewa bai kamata su bar mace ba in dai suka bar mace za ta tsaya ta yi aikinta to al'umma ba za ta lalace ba sai suka ga to dole ne su bi hanyar da za su bi wurin ganin cewa ita macen za a gurɓata ta yadda ba za ta iya fitar da wani abu ba sai gurɓatacce da aka sai a ta zo mata da hanyoyi iri-iri a nuna mata cewa al'addinin ma zaluntar ta yi. haƙoƙinta ma an tauye mata haƙoƙi ai ta nuna mata abubuwa iri-iri wanda za ta sa abin da za ta yi amfani da shi wurin gina tarbiyyar shi ne addini sai ya zama tana kyamar addinin tana ganin ita kanta addinin bai mata adalci ba saboda me saboda maƙiya, Allah sun cusa mata waɗannan miyagun aƙidin da miyagun manufofin da haka ba za ta iya amfanar da al'umma kamar yadda mata magabata suka amfanar da al'umma suka fito musu da manya-manyan malamai da jagorori na addini suka fito musu da irin su imamu malik irin su imamu shafi'i irin su imamu ahmad ibn hanbal ka je ka karanta rayuwarsu da tarbiyyarsu da tarjamarsu za ka ga irin yadda iyayensu mata suka seta rayuwarsu wanda galibinsu sun taso ne a matsayin marayu ba su da iyaye maza amma aikin da iyayensu mata suka yi shi ya sa har yau har abada duk sanda muka kira sunansu za mu ce Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu saboda irin amfanin da suka yi ma al'umma da aka maƙiya Allah sun tsayu ne kawai akan tsara hutsa wata hanya za su bi su rusa al'umma su ɗauko waɗansu daga cikinmu wayanda suke rayuwa a cikinmu suna zaune tare da mu a tusa musu wannan hutsar su kuma a basta da aikin zartar da hutsar a aikace da haka ba su ne za su taso daga inda suke su zo su same mu ba a'a za su ɗauki wasu daga cikinmu su tarbiyyantar da su su sa musu irin tunanin da suke so su kuma sai a watso su su dawo ciki sai kaga kana rayuwa da su ‘yan uwanka ne danginka ne ƙabilarka ne jinsinka ne amma su ne suke ƙoƙarin su sanya maka irin waɗannan miyagun aƙidin ta yadda za ka watsar da addininka ka yadda cewa ki yadda cewa a matsayin ki na mace an tauye miki haƙoƙi an ce dole sai kin yi kaza dole sai kin sa hijabi dole sai kin yi biyayya ga miji dole sai kin zauna a gida kin kula da kaza wannan duk tauye haƙƙi ne sai a zo da ire-iren su waɗannan marasa tarbiyya wanda su da kansu ma basu san haƙƙin kansu ba basu san 'yancin kansu ba su rinka fitowa a kafafen yada labarai suna fitowa a social media suna fitowa a duk wata hanya da za a saurare su suna watsa wannan dafin da suke ɗauke da shi wanda wannan dako ne ko sun sani ko ba su sani ba wanda maƙiya addini suka tusa musu da haka wannan yana daga cikin aikin da ya kamata duk wata mace ta fahimta ta gane cewa lallai akwai makiyanta wanda suke so su rusa ta kuma su rusa mata tarbiyyar ‘ya'yanta da take so ta gina. Hakikanin wannan mauzu'in an cewa sai ce mace a musulunci za mu iya kasa gida biyu, musamman fasil a zamani, mace mace kafin ta yi aure a musulunci, mace bayan ta yi aure a musulunci. idan muka kalle shi ta wannan ɓangarorin guda biyu mace kafin ta yi aure tana da matakai guda biyu haka kuma mace bayan ta yi aure tana da matakai guda biyu matakai na farko guda biyu kafin ta yi aure shine kasancewarta a matsayin ya kafin ta yi aure ita ya ce tana rayuwa ne a ƙarƙashin iyayenta da kuma waɗanda Allah ya ɗora ma nauyin kula da rayuwarta sannan bayan nan kuma bayan kasancewarta ya sannan ita ‘yar uwa ce ya ce ko ƙanwa da haka a waɗannan matakan guda biyu na mace kafin aure shine a matsayinta na ‘ya da kuma a matsayinta na ‘yar uwa za mu kalli ya musulunci ya mu'amalance ta a waɗannan matakan guda biyu sannan kuma a mataki kashi na biyu kuma a bayan aure shine za mu kalle ta a matsayin mace a matsayin mata sannan kuma za mu kalle ta a matsayin mace a matsayin uwa idan muka kalli mawudu'in a wannan ɓangarorin guda hudu ya gane rayuwar mace kenan gaba ɗaya a musulunci a matsayinta na 'ya a matsayinta na ‘yan uwa a matsayinta na mata sannan kuma a matsayinta na uwa wannan shine rayuwar mace gaba ɗaya to a wayannan matakan na rayuwa gaba ɗaya ya musulunci ya mu'amalance ta A nan ne zamu gane cewa musulunci ya karrama mace ne ko kuma musulunci ya tauye mace ya tauye mata haƙƙi ya zalunce ta mataki na farko wanda shine mace a matsayinta na ɗaya ko kuma mace a matsayinta na kafin aure mace a matsayinta kafin aure ta kasance tun daga matsayin jaririya daga lokacin da aka haife ta har zuwa ranar da aka aurar da ita za ta taso a matsayin jaririya sannan ta zama a matsayin yayayya an riga an yaye ta bayan an gama shayar da ita sannan a matsayinta na ƙaramar yarinya sannan ta kai matsayin babba baliga wayannan matakan duka za ta wuce a cikinsu duka tana matsayinta na mata kafin aure kenan tana matsayin ya ko tana matsayin ‘yar uwa a matsayinta na mace umuman Allah maɗaukacin sarki ya nuna mana mahimmancinta babu buƙatar sai mun ɗauko rayuwar mace a al'ummomin da suka gabata mace ga irin yadda sauran al'ummomi da suka gabata suke mu'amalantar mace wannan ma wani abu ne wanda kawai zai ɓata mana lokaci amma kai tsaye mu kalli ya musulunci yake mu'amalantar mace kafin nan za mu san cewa kafin zuwan musulunci dukkanin al'ummomi suna ɗaukan haihuwar mace a matsayin shi na tawaya a matsayin na ƙasa ne ta waya ne ga mutum a ce an haifar mai ya mace Allah ya ba mu labarin mushirikai na larabawa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa’alihi wasallam ga yanayin yadda suke ɗaukan mace ga yanayin yadda mutum yake kasancewa idan an yi mai bishara da cewa ya haifi an haifar mai ya mace da haka musulunci sai ya zo ya kora wannan matsalar ya nuna mana menene daraja da mahimmanci na samun ya Allah madaukakin sarki yace lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha adh-dhukur aw yuzawwiduhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha aqima innahu alimun qadir Allah maɗaukacin sarki ya ce mulkin sama da ƙasa gaba ɗaya na Allah ne sai yace ce ya habu liman ya sha'o inata Allah yana ba da kyautar ‘ya'ya mata ga wanda ya ga dama wa ya habu liman ya sha'o zukur wanda kuma Allah ya ga dama yana ba shi kyautar ‘ya'ya maza au yi zukranan wa inasan wanda kuma Allah ya ga dama sai ya mai kyauta ya cakuɗa mai tsakanin mazan da matan gaba ɗaya a haɗa mai wa ya mai ya yasha'u aqiman na ƙiman na hudu kuma Allah ya ce wanda Allah ya ga dama sai ya bar shi baya haihuwa ya zama bakarare babu mazan babu matan gaba ɗaya amma dai mun ji a farko mai Allah ya ce ya habu ya sha, yana ba da kyauta ga wanda ya ga dama kenan ƴaƴan kyauta ce daga wurin Allah subhanahu wata'ala wannan shine abu na farko da ya kamata mutum ya fara rikewa duk abin da Allah ya baka na ƴaƴa to wannan kyauta ce kyauta kuma karramawa ce sai an karrama ka ake maka kyauta to Allah ne ya ce ya habu liman yasha'u inasa wa ya liman yasha'u dhukur yana bada kyautar ƴaƴa mata ga wanda ya ga dama yana bada kyautar ƴaƴa maza ga wanda ya ga dama yana yin mix ya haɗa ma mutum maza da mata ga wanda ya ga dama sannan kuma yana hana wanda ya ga dama ba za a ba shi ko ɗaya ba a nan abin da za mu ɗauka a wannan ayar kamar yadda al'imamu ibnu atiyya rahimahullahu ta'ala yake faɗa a tafsirin wannan ayar ya ce Allah maɗaukacin sarki da zai ambaci kyautar da yake ba bayi sai Allah ya fara da mata ya ce ya habu liman ya sha'o inasa Allah yana ba da kyautar ‘ya'ya mata ga wanda ya ga dama bai fara ambatan kyautar ‘ya'ya maza ba ibn atsiya ya ce daga cikin dalili ko hikima da ta sa Allah ya fara ambatan ‘ya'ya mata a nan ya ce saboda Allah ya yi ishara zuwa ga darajar ‘ya'ya mata da matsayinsu da kuma ɗaukakarsu a wurin Allah subhanahu wata’ala. sannan kuma ya nuna mana mahimmancin ba su kulawa ta musamman da kuma yin insani gare su sama da 'ya'yan da ba mata ba ya ce wannan shi ne hikimar da ta sa aka fara buɗewa da cewa ya habu liman ya sha'u inasan saboda a nuna maka cewa 'ya'ya mata daraja ce ɗaukaka ce matsayi ne a wurin Allah subhanahu wata'ala ya azurta ka da 'ya'ya mata ɗin wannan umuman abin da ya shafi ‘ya'ya mata gabaki ɗaya kenan shi yasa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yake cewa wasila ibn al’asƙa asqa radiyallahu an yake cewa yana daga cikin yumnul mar'a yana daga cikin albarkar mace alama ce da take nuna albarkar mace shine ta fara haihuwar ‘ya mace kafin ɗa namiji ya ce wannan alama ce da take nuna albarkar mata ya ce me yasa ina ya fitar da wannan hukuncin ya samar da wannan istinbatsin ya ce saboda Allah maɗaukacin sarki a ƙur'ani da zai faɗi kyautar shi ya fara da ambatan ‘ya'ya mata ya ce ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u zukur da haka wasilatu ibn al-asqa yace wannan dalili ne wanda yake nuna alamar albarkar mace shi ne ta fara da abin da Allah ya fara da shi wannan duka yana nuna mana cewa ‘ya'ya mata a musulunci suna da matsayi na musamman suna da daraja ta musamman suna da ɗaukaka ta musamman ta yadda alƙur'ani da zai faɗi kyautar da za a ba ma ɗan adam sai da aka fara da ambatansu kafin a ambaci ‘ya'ya maza waɗanda suke dukkaninsu a matsayin ‘ya'yaye amma aka gabatar da 'yan batan mata kafin maza. Mace a matakin farko shine magana akan mace a matsayinta na ‘ya. Mace a matsayinta na ‘ya a wannan matakin dukkanin al'amuranta sun taƙaita ne sun tattari ne akan iyayenta. waɗanda Allah ya ɗora musu wannan nauyin ya ɗora musu wannan haƙƙin a kansu shi yasa sai ya zama tarbiyyar 'ya'ya mata manzon Allah sallallahu alaihi ya ba ta falala ta musamman sama da tarbiyyar 'ya'ya maza hadisi ya zo daga Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة بزا الله صلى الله عليه وآله وسلم دون ديك دي آياما تاغدا أكو وإن آياما تاغدا أكو يؤويهن يباس ورنزما سنادا ورنقوانا دا سكي قوانا يباس ورنقوانا sannan wa hunna yana tausaya musu yana jin kansu baya musu mummunar mu'amala baya kausasa musu baya tsananta musu yana musu mu'amala mai kyau sannan wa hunna sannan yana daukan dawainiyar su ya ciyar da su ya tufatantar da su ya ilmantar da su wannan shine hunna. dan haka ga wurin zama ya ba su ga tausasawa kyakkyawar mu'amala yana musu sannan kuma ga haƙoƙi na buƙatunsu na rayuwa yana biya musu wannan buƙatun na rayuwa abinci da sutura da kuma ilimi duka yana ba su manzon Allah ya ce aljanna ta wajaba akan wannan duk wanda ya samu wannan falalar to aljanna ta wajaba akan shi da aka tarbiyyar 'ya'ya mata hanya ce mafi sauƙi ta shiga aljanna a musulunci kamar yadda za a ce maza in mutum ya je jihadi ya yi shahada a wurin jihadi zai samu aljanna to haka kuma wanda ya tarbiyyantar da 'ya'ya mata guda uku a cikin gidan shi da wayannan sharuɗan da manzon Allah ya faɗa ya ce aljanna ta wajaba a kan shi ana wajibi ne ya shiga aljanna sai jabir yake cewa ƙila ya rasulallah faman kanat lahu husnatai. ya rasulallah to wa'anda su kuma biyu kawai suke da shi fa su ba su samu arzikin 'ya'ya matan guda uku ba da za su samu waccan falalar amma Allah ya azurta shi da 'ya'ya mata guda biyu ko Allah ya azurta ta da 'ya'ya mata guda biyu sai manzon Allah ya ce wa in kana tatnataini ko biyu ne ba sai uku ba idan biyu kake da su ka tsaya ka kula da waɗannan abubuwan guda uku akan su manzon Allah ya ce aljanna ta a kanka. ko kuma aljannata ta wajaba a ki sai mai riwayar hadisin yake cewa fara'a ba'dul qaumi allahu qalu lahu wa'idatan laqala wahida wani daga cikin mutane yake cewa ina gani inda fa an ƙara ce ba manzon Allah ko ɗaya ce fa yace da ya ce ko ɗaya ce amma dai bai ce ba amma manzon Allah bai ce ba yace muna ganin da wani ya ƙara cewa saboda sahabban manzon Allah suna taka tsantsan da jin nauyi wurin yawan maimaita tambayoyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dakan an yi daya an ƙara sai a haƙura sai a tsaya haka a bashi suka ce muna ganin da an ce mai manzon Allah wanda shi kuma ɗaya yake da ita ba da ya ce ko ɗaya ce wannan hadisin Imam ahmad ibn hanbal ya fitar da shi a cikin musnad haka ya zo a cikin hadisin Anas ibn Malik radiyallahu an wanda ya zo a cikin sahihu Muslim yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man ala jariyataini hatta tablugha jaa yawm qiyamati ana wa huwa wa damma baina asabi'ihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk wanda ya tarbiyyar ƴaƴa mata guda biyu har suka kai matakin balaga ya tarbiyantar da su tarbiya mai kyau ya ba su abinci ya ba su wurin zama ya ba su ilimi ya tufatantar da su ya musu mu'amala mai kyau har suka kai matakin balaga manzon Allah yace za mu zo ranar alkiyama ni da shi haka a aljanna mana muna ka kafaɗa da ka kafaɗa da shi ranar alƙiyama wani aiki za ka yi ka samu matsayin kasancewa tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi a aljanna ba ƙaramin aiki ba ne amma manzan Allah ya ɗora wannan akan wanda ya yi tarbiyya ingantacciyar tarbiyya na ‘ya'ya mata ƙwaya biyu kawai ina ga kuma wanda aka ba shi uku ina ga mai biyar ina ga wanda 'ya'ya matan sun kai goma ya tsayaye musu tarbiyya da kulawar da ta kamata ya zai zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ranar alkiyama ya zo a riwayar Imamu Tirmidhi da lafazin cewa manzon Allah ya ce kaltu ana wa huwa fil huwa ka da ni da shi za mu shiga aljanna kamar haka mana manzan Allah ya haɗa tsakanin yatsin shi guda biyu mana za mu shiga aljanna tare da shi bambancin ba yawa saboda mai saboda ya tarbiyyantar da 'ya'ya mata guda biyu har suka kai matakin balaga al'imamu abul abbas al'urtubi rahimahullahu ta'ala bayan ya kawo wannan hadisin ko kuma wani hadisi wanda yake da alaƙa da manzan Allah ya ce za su shiga aljanna da wanda ya aikata wannan aikin kafaɗa da kafaɗa. Sai Imamul Qurtubi yake cewa wajibi ne dole ga duk wanda ya ji irin wannan hadisin to ya tsaya yayi irin wannan aiki iyakar iyawashi saboda ya zama abokin tafiyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ranar alƙiyama ya ce babu wata daraja kuma sama da wannan ba wata daraja da za ka samu sama da wannan ya ce to wajibi ne akan duk wanda ya ji irin wannan falalar to ya tsaya ya wannan aikin duk inda ka ji an ce ga wani abu wanda ya zai kasance tare da manzan Allah aljanna to inda kana da hankali bai kamata ka yi ƙasa a gwiwa dangane da wannan aikin ba da haka haƙƙi ne akan iyaye maza da mata su tsayu tsayin daka wurin ganin cewa sun kula da tarbiyyar 'ya'yansu musamman 'ya'ya mata sun tarbiyyantar da su a aƙidarsu sun tarbiyyantar da su a ibada sun tarbiyyantar da su a mu'amala sun tarbiyyantar da su a ɗabi'u kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye saboda su sami dacewa da wannan falalar wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana nan a matsayin mace ta ya kenan wadda ake magana da iyayenta anan musulunci yana magana ne da iyayen ƴaƴa mata cewa ga haƙƙin da yake kansu ga abin da ya kamata su tsaye a kai su tsaya su kula su tausaya musu su kula da masaukinsu su kula da rayuwarsu wannan shine kiran musulunci ga iyaye dangane da 'ya'ya mata a wanda yake da irin wannan tsarin shine za a ce kuma shine zai zo da dokar da za ta cutar da 'ya'ya mata ko ta tauye musu haƙƙinsu ba zai yiwu ba ba zai yiwu inda za a ce ka kula da su kai musu kyautatawa kai musu insani a baka aljanna kuma a ce wai wannan akwai tauya haƙƙin ‘ya'ya mata a ciki muna jin wannan abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam yake faɗa na kulawa da su ɗin aljanna ce kawai kai tsaye ake bayarwa wanda waɗanne ayyuka ne ake yi a ce ma mutum an bashi aljanna manya-manyan ayyuka a addinin musulunci amma ga shi kulawa da haƙoƙin ‘ya mace kawai ƙwaya biyu ko ƙwaya uku zai sa Allah maɗaukacin sarki ya baka wannan aljannar a cikin ruwan sanyi wannan ya nuna mana yadda musulunci yake kulawa da mace a matsayinta na ‘ya yake ba ta martaba yake ba ta daraja yake ba ta kulawar da ba a taɓa samun wani addini ko wata ƙungiya wadda ta isa ta ba da irin wannan kulawar ba. domin ƙololuwar abin da bawa yake nema yanzu a rayuwar shi shine ya samu aljanna to sai aka ɗauki aljanna aka ƙulla tsakaninta da kulawa da 'ya'ya mata aka ƙulla tsakanin shiga aljanna da kulawa da haƙƙin mace da kuma tarbiyyar mace ɗin mana in kana so ka samu aljanna a ruwan sanyi a gidanka to ka tsaya 'ya'yanka mata ko 'ya'yanki mata ki ba su kulawa ta musamman ki kare haƙoƙinsu ki tarbiyyantar da su to abin da kike nema ɗin a rayuwarki gaba ɗaya Allah zai baki ne aljanna wannan ya nuna mana musulunci ya ɗora kulawa da haƙƙin mace matsayi wanda yake ƙololuwar matsayi a cikin matakan addinin musulunci gaba ɗaya idan ya zamanto ana magana ne akan mace da kuma haƙoƙinta a wannan matakin na farko na kasancewar ta ya an ɗora haƙoƙin ne akan iyaye to kenan daga cikin abubuwan da ya wajaba akan iyaye shine su tarbiyyantar da 'ya'ya mata ɗin su ba su tarbiyya ingantacciya ya za a yi iyaye su ba 'ya'ya mata tarbiyya ingantacciya bal har ma da sauran 'ya'ya maza din, amma anan muna magana ne akan 'ya'ya mata wata hanya iyaye za su bi wurin bayar da wannan tarbiyyar Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana asasi na tarbiyya waɗansu gaɓoɓi guda biyar ko guda goma waɗanda su ne asasin tarbiyya wanda duk iyayen da suka riƙe wannan asasin to za su sami ingantuwar tarbiyyar 'ya'yansu wannan asasin guda goma kuma duka Allah ya tattara mana su ne a cikin ƙistar luqmanul hakim a wasiyar luqmanul hakim Allah ya tattara mana waɗannan usul ɗin na tarbiyya da idan kina so ki samu aljanna ta hanyar tarbiyyantar da 'ya'yanki mata idan kana so ka samu aljanna ta hanyar tarbiyyantar da 'ya'yanka mata to ka tsaya ka riƙe waɗannan usul ɗin ka ɗora su a kai ya zama rayuwarsu ta gina kan waɗannan usul ɗin guda goma ta yadda za ka samu aljanna cikin sauƙi. Isar Luqmanul Hakim isa ce wadda take shahararra a cikin suratu Luqman wadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya latu shirik billah Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ya tana ko ya ambaci lokacin da Luqmanul Hakim yake yin wasiya yake wa'azi ga ɗan shi sai ya kawo mana wa'azin gaba ɗaya daga farko zuwa ƙarshe a cikin wa'azin ne za mu ɗauki waɗannan usul ɗin guda goma wanda dukkanin tarbiyya ta gini ne akan waɗannan usul ɗin guda goma na farko Allah maɗaukacin sarki sai ya fara da magana a kan shi luƙuman ɗin wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'ibuhu ya bunayya la tushrik billah sai aka faɗa mana wane ne wanda zai yi wasiyar wane ne wanda zai yi wa'azin wanda zai yi wasiyar wanda zai yi wa'azin shine luqmanul hakim wanda ake mai laƙabi da hakim mai hikima saboda Allah maɗaukacin sarki ya azurta shi hikima da basira a wurin bayani da iya isar da saƙo da kuma tarbiyyantarwa. Saboda tun da ambatan Luqman aka fara da ambatan shi wannan yana so a jawo hankalin mu kenan, mu ɗauki wasiyar da ƙima da mahimmanci, saboda an ambato mana wane ne zai yi wasiyar, wane ne zai yi maganar, da haka saboda mu ɗauki maganar da kulawa da kuma mahimmanci mai girma sai Allah ya fara da cewa wa'azin da ya maɗan shi ya fara da cewa ya bunayya la tushrik billah ya kai ɗana kada ka yi shirka da Allah a nan ya ambace shi da cewa ya bunayya abinda ake nufi da bunayya ya kai ɗan ɗana wannan kalmar mai take nunawa tana nuna tausayi tausasawa da sauƙaƙawa yana kiran shi da kira na mutuntawa da girmamawa ba wai kawai kai ba ko kiran sunan shi kaiwa ne a'a ya bunayya ya kai dan dana la shirk billah wasiya ta ta farko a gare ka shine kada kai shirka da Allah wannan shine abin da ya bude wasiyar da shi wanda kuma wannan ita ce gaya manufar halittarka Allah ya halitta halittu ne gaba ɗaya saboda su kaɗaita shi da bauta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun da haka mafi girman haƙƙi da yake kan bawa shine tauhidi mafi girman saƙo da zunubi da bawa zai aikata a rayuwar shi shine shirka da haka sai ya fara mai da magana akan shirka wanda kishiyar shirka shine tauhidi mana ana fara gina yaro ne akan ingantacciyar aƙida shine abinda wannan asasin yake nuna mana da abin duk abinda zaka gina ɗanka akai to ya zama asasi na farko shine ingantacciyar aƙida yana da aƙida mai kyau yana da aƙida ingantacciya to wannan shine tushen tarbiyya na farko da aka ya fara da cewa ya bunayya la tushrik billah asasi na biyu bari mai bi asas ɗin a gurguje asasi na biyu sai Allah ya ce wa